ci gaba To inna balauna mu mun jarrabe mutanen Makka da kwari da yunwa kama balauna ashabul janna kamar yadda mun ka jarrabe mutanen gona fakana ha ashabiha da isa wato wannan kissar masu waɗannan gona wato bayan bayyana isa ne alaihi salam kun ga ba daɗe? ba bi zamanin yasirin wa kana bi qaryatin yuqalu laha sarawan sunan garin inda an kai wannan gona da masu ita sunan garin sarawan bi sadi baina ha wa baina san'a farsakhani tsakanin ta da san'a wato abin nan farsahi biyu farsahi ɗaya mil uku wato mil shidda duka wa kana sahibuha yunadil fuqara shi mai gonan na asali wato lokacin da zai girbi sai ya kire miskinai ah, wa qatal minjal lokacin da zai sa abin nan ah, za a kace ta wait eh? eh, lokacin girbi minjal wato lauje eh. to wayat ruku lahum ma akhata al minjal min az-zari duk abin da yake ya abin nan lauje yayi kuskure sai ya bar musu au ko au alqarfuri ko abinda iska ya kayar sai ya bari bai tabawa su su miskine su dauka fala ma mata warisa banu lokacin da ya mutu sai yaya ne suka gade shi wa kanu salasatun uku ne wa shakku bizalika sai sun kai rowa shakku bizalika sai sun kai rowa sun kace uban mu shi ɗaya yake mu ko yanzu mun zan hamu uku abin nan gona guda bai isa mu hamu diba mu ba miskine mu yi kokari mu rike abin mu ga yadda kissa tattaini idan aka samu lokacin da sun kai rantsuwa la yasrimunnaha musbihin lalle za su tafi yanke gonan nan musbi ya'in itacen musbihina suna masu lokacin asuba ai wakatar sabahi kai la yash'uru bihim almasakin wato tun lokacin asuba mu yanke tun miskinai ba su falka ba ba su sani ba wala yutunahum min ha ma kana abuhum yatasaddaqu bihi alaihim min ha wato abinda ubansu ya saba yi musu sadaka da shi su hana kada su basu kun gane wala yastasnu wala to da sun kai rantsuwa za su ta su ɗebe kuma ba su ce ba su ce insha Allah fi yaminihim abi mashi'ati la ba su ce in Allah ya so ba za mu ba su ba ja ɗaya suke yi mu tayi mu ɗebe hmm fata fa la ta'if Thank you. to faɗa fa ya ɗayon sai mai gewaya wa ya gewaya akan ta min rabbika daga wajen ubangijin ka wuta ta taho ta kewaye gonan duk ta kone gonan duka wahum imu suna masu bacci gona ta kone waɗanda suke niyya su su hana fa azbahat fa ka kasayin sai gona ta wayi gari kamar duhun dare baƙi kirin duk ta kone suna can gida ba su sani ba da fatanadaw da sun ka kira juna wane wane tashi mu tafi musbihina suna masu shiga abin asuba an gudu ga yadda sun ka kira juna an gudu ku yi sauko ala harsukun wato abin nan gallar gonan ku litana eh, dukkan wato mafulin bihi da wato kenan ku yi sauko wato ga In kun tun kuntum mini in kun zan dai masu girbi ne na alqada kuna niyya ku kace ku yanke shi wajen abu shadda dalla alaihi ma ku wato in dai kuna son abin ku yi yau ko ku hito da safe ba sani ba tana can ta kone baki kirin fandala ku fandalaku sai suka tafi wahum ya takhafatun suna kokarin su koye ma tahiyar su ko tafiya ba su san abin nan ba su magana koye ba su magana eh ya shawaru da sirran suna shawara koye ya za mu yi ko daukowa abin nan kada miskini ya sani Allah ya dafa lana hadiya suka yi rantsuwa lalle kada wani miskini ya shige gonan nan alaikum gare ku yau yau kada wani miskini ya shiga lalle kada wani miskini ya shiga wagadau wagadau sun ka zamo ala din kadini wato bisa ga hanawa kuma suna tsammanin suna iyawa wato ba za abin ba za su ba kowa komai ba daga cikin miskinai kun ga miskinai abokan haɗansu to bal to sun yi tafiya sun iso ga gona fada mara a lokacin da sun ga gona eh, abin nan baki kirin ta kone kalu ina da danu ai mun bace ba hanyar muke nan ba ai laysa da hadi wannan ba gonar mu bace sun maqalu da ma'alimu a lokacin da sun ka gane ita dai ce ga abin da sun ka ce Muka ce a'a mu dai ne an ka hana ma wato Allah ya dibi mu kunyan niyya mu ya saka muna na hannu maharumun an hana muna samarta ‘ya'yan itacenta mani inal fukara mina domin mun yi mugun nuhi mu hana mu miskinai don haka Allah ya hana mu daga badai kun ga kenan sun gane kuskuren su qala awsaduhum qala awsaduhum kala qala yi mahihicin su wanda su hankali yace alam aqul lakum la sabun tun lokacin da kuna wannan shawara ban yi muku gargadi ba ce ba ku tasbihi ku abin nan ku tsarkake Allah wanda ya bamu wannan gona eh ban yi muku wannan gargadi ba kun fahimta ko sai suka tuba kenan qalu sai suka ce subhana rabbina sarki ya tabbata ma ubangijin mu inna kunna zalimin lalle mu mun kaza masu zalunci bi man il fuqara'i haqqan domin mu hana mu kire haƙƙin su mu mun kai zalunci saboda haka wannan wa gona su kama kon zaluncin mu ne fa qabala ba'du qabala ba'dhum ala to fa qabala balun sashin su ya fuskanta ala balin ga sashi ya na suna zargin juna lumu balun balin ya ce wane ne yace mu kana ce a ba je abin kai ne to in ni ne nace dan ni kalbi ne <laughs> eh, kalu kalu sai suka ce gaba da ya na kai ta mu inna kunna tagin mu mun zan wato masu ketare haddi mun yi zalunci mu ne azalumai gaba da hmm. asa rabbuna to mun tuba a sa rabbuna muna fatar ubangiji mu an yubdila na shi musanya muna khairan min hawata gona wadda ta fita inna ila rabbina ragibun mu masu kwadai ne ga ubangijin mu ya kabala tabbatana don ya karbi tuban mu wa yarudda alaina khairan min jannatina shi mai suwa muna abin da fi abin gonan mu ruwaya an ruwaito anan ubdilu khairan min hada sun ka tuba an kawo musu abin gona ta koma kyawu wannan kun ga an ce ƙuraishawa haka suke bayan abinda suka wa annabi na walakanci da bine ne duka za su komo su yi nadama su komo su girma masu Allah ya mai suwa musu darajar su kun gane ko kazalika al'azab ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون كذلك العذاب وهكذا يوانا عذاب التكي liman khalafa amrana min kufari makka ga wanda ya saba ma al'amarin mu daga kafiran makka fi duniya yu'adhibu Allah kullam bi qadar jurmi kowa zai wa Allah zai wa kowa abin azaba da gurgurdan laifinsa yana son كذلك العذاب مثل العذاب مثل العذاب kamar كما عذاب ga waɗannan al'azabu azaba take liman khalafa amrana ga wanda ya saba mal amarin mu na kafiran maka fi duniya yu'adhibu Allahu kullan bi qadari jirmi Allah zai wa kowa azaba gurgurdan laifinsa wa man taba min duk wanda ya tuba daga gare su ya tubu alaihi Allah zai karbi tubar shi wa yaruddu ilaihi ma salabahu min an-ni'am duk abin da an karfe masa a ni'ima kuma Allah ya mayar masa bi sababi kumrihim bi Muhammadin gami wa yurdu ilaihi ma salafahu min niam kufrihim bi Muhammad sallallahu alaihi wasallam haka ne to ajara wa man istamara al wanda ko ya doge ga kafirci an ka kashe shi falahu azabun fil na da wata azaba kuma ولا ولا عذاب الاخره كما عذاب اللافر اكبر تاهي غير ما بوند يدوغي بي بي بي توبه بحي يموت لو كانوا يعلمون لا سن سن سن عذاب الاخره ما خالفوا امرنا دا وصاب عمر بن مبا تو چي گبا ان للمتقين عند ربهم جنات نعيم to an ka nuna kenan waɗanda na tuba suka komo ga hanya ga ni'imar da Allah zai yi musu inna lil muttaqina rabbin jannatin na'im akwai aljanna ni'imomi ga waɗanda sun kai tsoron Allah wurin ubangijin su ko da can farko sun yi abin da baya da kyawu matukar sun tuba Allah zai musanya musu kun gane ko afana ta'al muslimi afana ta'al muslimi sun za mu sanya waɗanda da mika wuya ga abin da annabi ya ce kalmujrimina su zan kaman masu laifi waɗanda yake sun kiyarda ai tabi'ina lahum fil fil ata'i su zan daidai da su wato abin nan ga kyauta wal hamzatil inkari ai ana hifu fil hukumi za mu yi zalunci ga hukunci wannan ja'al muslimina kal kafirin musanya musulmi kamar waɗanda suka kafirta وقيل التشبيه مقلوب والاصل عفوا نجعل المجرمين كالمسلمين za mu sanya masu laifi kaman waɗanda ba su da laifi li'annahum جعلوا anfusahum kal muslimin domin suna cewa da su da musulmi duk ɗaya ake bal ablalu har suna cewa sun yi musulmi daraja Allah zai ce da za mu yi wannan zalunci su sun bi mu sun yi abin da mun kai sannan ko ko bakwai ba sannan ku ce hakun hisu fal istibhamu ala hada wa fi ma yati litawdih irin wannan zargi tambayar da an kai ta zargi ce wata kare zargi kun gane ko malakum kayfa tahkumu kuna ganin kullum wanda ya abin wanda ba musulmi ba sai ya dora ganin musulmi kamar wawa <laughs> kun wanda yana gani kamar bai da hankali alhali bai sani ba shi amma hukunci malakum me ya same kai wata ku ne ya kuke irin wannan hukunci hadal hukuma da fasil wannan hukunci wanda batacce ku abin nan ba ku yi imani ba sannan ku ce kun yi waɗanda sun kai imani to ci gaba am lakum kitabu ko kuna da littafi wanda an ka saukar fihi na ciki kuke karatu na yi wannan nabi Muhammad daraja inna lakum wato kuna da wani littafi cikin wato kuna da abin da kuke zaɓi duk abin da kuke so haka Allah zai baku kuna da wani littafi ciki an rubuta muku haka nan am lakum am lakum aymanu ko kuna da wasu alkawulla ku da Allah baligatun ila yawmil qiyamah alkawulla waɗanda yake za su doge har ranar kiyama na cewa kuna da abin da kuke yin hukunci na duk abin da kun ka hukunta mu kanku shi za a baku kuna da wannan alkawali babu sarhu haka ayyuhum ce ma annabi sarhum tambaye su ayyuhum bi zalika sa'in wane ne Allah mu ni ga wannan hukunci na jadu abinda sun hukunta mu kansu shi za a ba su ranar lahira ko kuma su ne ta bisa ga ne wane ne yayi musu wannan alkawari tambaye su فليأتوا am lahum shuraka ko suna da abokan tarewa muwafiquna lahum wadanda sun kai daidai da su fi hadal maqul ga wannan magana ba shuraka na addini ba na abin shuraka na hankali akwai masu hankali irin nasu ya kafiluna lahum bihi wadanda yake suna lamunce musu suna bauta musu in yaso su lamunce musu na cakon himumin nai fa in kana kadhalika in har ya zan sun ce eh muna da wadanda muke bauta ma wadanda sun kai muna lamunin ci mun yi wadanda sun kabi muhammad waliyatu bi shirkan tawo da abokan bauta wannan ai alkafirina lan wanda zake za su lamunce musu in kanu sadikina sun zama su gaskiya su kawo masu lamunce musu wannan lamun babu shi gaba ka ambaci ranar da ake kuran yawa an an sakin wato ana ce ayi kushafu an sakin ma'anar shirar da abu ke yin tsanani don kun ga in mutum ya kurin ya kwaurin sa wato zai fada kenan abu ya lalace <laughs> kun hoyo da ko wato ka ambaci ranar da al'amari ke yin tsanani shine ranar kiyama don hisabi wal za da mako yuqalu kashafatil harbu an sakin idza ishtadda al'amru fiha yaqi ta kuran ya kwabri wato in ya za al'amari ya tsanani wa yud'auna ila sujudi a kire su zuwa ga sujuda imtihanan imani don jarrabawa ga imanin su da annahu la takalifu naka domin babu wani kallafawa lahira amma sai a ce wa mutane ku yi sujuda fala yastati'un ba su iyawa tasiru zuhuruhum abaqan wahidan akwai alimu wato sai bayan su zan wato abin nan abin nan guda wato lahira bayan an yi hisabi sai a ce ma mutane gaba ɗaya duk ku yi sujuda shikenan duk su yi sujuda mumini sai ya sujuda mumini namiji da mumina mace su yi sujuda mace su yi sujuda wanda an munafiki shi kuma wanda yake yana yin sujudan nan duniya amma da da, makirci wato dariya sai ya tafi sai ba ya kangare bai iya kai fa yaqudu zaharuhu tabaqan wahidan sai ban sai ya zama abin sahu guda bai iya dukawa ya zan kasko guda kun fahimta ko Allah tsare mu to waɗannan kenan eh, musulmi da munafikai to balle kafiri shi da bai ko ba shi ko duka bai iya yi shi da shi ko ba eh, abin nan hashi tana da idanun su suna kasatu ko wanda yayi kasa da idanun ko ko ya ɗauka ba ya don koro ko kore kar ga yi da lafiya ku yadda abin yake har yanzu wanda ba musulmi ba yanzu zai zama kamar yadda muke zama sallah sai kahu mai in ya kwanta akan gado bai ke ga mai kahu ne shi abin sai dai ya lullube shi haka nan tsaye bai iya gamawa Allah sauka to haka nan kamar yadda kun ka gani haka wato lahira za su tafi tabaki tabaka guda don haka wato to irin waɗannan abin nan kamar turawan da kuke gani suna gudu akan hanya tun da safe wai su duka duk gudun nan da suke yi ba su yi kamar mu da muka sai muka yi raka'a biyu na sallah ba wajen motsa jiki domin duk mu jikin mu ya motsa ko ina ko wace gajijiya ta motsa ta sa kujini na ta gudana su ko ta yi a ɗaya suke suna ta wahala suna gumin banza Eh, abin nan. Eh? Eh? a ah, to ai sallar ko ita ta yi amfani dai ta na gama kan ko abin nan inda za ku yaƙi ko wani musulmi guda ko ba ku ganin ma ko mai tsatsi ne da yake kora mai ne guda da yake kora arda ya sabar musu to ai ba a koya musu da sallah suke abin nan ba ba koya musu da sallah suke yaƙi ba don haka suke gudu haka ne ko ba haka ba an yi wani abin nan lokacin abin nan Kano wannan lokacin da an kai fada da inyamurai fadan farko eh, suna da bindigogi da komi ko kuma wanda an kai na abin nan mutum da bindiga shi da komi a karbe a sa a karya ta bayan ka na a doke shi da abin nan da ita eh, eh, wata musulunci shi ɗaya ne abin nan amma ya mutu ne ba musulmi bane su ba musulmi bane iya eh, amma abin suna suna da wani aqida activities na addini su kace ai akwai wata aqida da ke jan su ka gane ko eh. eh, ba zai yi ba <laughs> wato in muna son zama lafiya tilas ne sai an karantar da mutane kowa ya san ma'ana addini in ba haka nan ba wato irin wannan rikici ba mu yi ita da gare shi domin mu yagu mutane suna nan kullum wato suna suna cin gallar jahilcin abin nan ah, wasu suna banna eh. akwai da rubuta a ah, to ko abin nan ko ilimi bai fahimta ba eh, yana da ilimi kenan ilimi da shi ya fahimta eh, ai fahimtar shi ya ilimi wanda bai abin nan don ya dauki littafi ah, kawai ya kama jaki kamar su libari amilu asfara ba mun shi baya ba yana dauke da littafai abin amma ba amfani fahimta ita ilimi ka gane in ka fahimta ba wanda ya sa aka yi banna ka gane don madalla Mhm. wato hushan absaru wato su waɗancan rikitacci lahira wato suna masu ƙasƙasacin idanu su ɗauka idanu zuwa sama tarhaqum billah walakanci ya rufe su kun fahimta kun wa qad kanu yud'auna sun zan ana kiran su cikin duniya ana kiran sallah ana iqama ana wani ce ku to masallaci ila sujud ana kiran zuwa ga sujuda wa musalimuna suna lafiya lau ba su zuwa sai ƙara bacci ɗaya suke yi wala ya tuna ba su zuwa kun gane ko saboda aka yanzu lahira da an ka ce ku duka don a jarraba sai su kasa yi Allah tsare mu amin idan mutum ya ce abin nan ya zauna cikin gida wai yana yana halwa kun gani wato ko yayi sallah ta yi kyau ko yayi sallah ta yi kyau wato ga kowace sallah yana da lada guda A da ya bar halwan nan ya tashi ta yi masallaci ga kowace sallah yana da lada 25 ko 27 Eh? ya zauna cikin gida ya ta urdi eh, ga yunwa kun fahimta ko bayan haka nan yunwa ta rinjaya shi har ya ɗora ganin abubuwa kamar kafa ta sauka hannu ya sauka idanu ya sauka sai aljani ya tashi ya mai tsaye ya yi tsammanin mala'iki ne kun ga ya rikice kenan daga nan kuma sai ya ta faɗin abubuwa waɗanda ba su da kyawo shi ɗora cewa shi ya zan Allah ko ko shi ya zan kamar annabi ya ta kawo hukunce hukunce na na ɓanna eh. su ne shaɗahat da kuke ji na sufaye ah, eh. ah, sun san ƙarya suke yi wasu da ƙarya suke yi wasu kuma sun haukace da gaskiya kamar 'yan ƙwaya eh? waɗannan da na haukace su ne yake ce ba arifai hmm. <laughs> su ne arifai arifai? Eh. wadda ka haukace ba ah, to ka gama ganganun da yake yi ba karatun ma'arifa ta ci gaba من لا يعلمون to fadarni wa man yukadhibu hadha alhadith Allah yace banni da wanda ke ƙaryata wannan Qur'ani wannan labari da muke kawowa na gaskiya banni da wanda ke ƙaryata shi sannan sadarjuhum za mu bi za mu abin nan bi su sannu sannu ko da min haisu la alamu inda ba su sani ba za mu bi su kamar su ga kamar abin da suke yi mai gaskiya ne a kyale su su dade har lokacin da banna ta yi yawa mu kama su inda ba su iya fita wa umli wa umli kuma ina musu jinkiri sai tai sai can karshe in kama su inna kaidi matin lalle abin nan mugunyar bara ta ga kama sakamakon mugunyar bara wadda nake mayarwa matin mai karhi ne ba a iya tsere mata kun gane kun abin nan Allah zai iya kyalin kafiri shi ta kafirci ko ko mai banna shi ta banna kamar ba zai kama shi ba sai karshe ya kama shi Allah ya tsare mu am tasalu am tas'aluhu ajran to da da suka ki karɓar wannan wahayi da kake abin nan da mazancin nan shin kana tambayar su ma wata ijara ne ala tabliqi risala hum min magaramin mutsalin saboda ka su suna ganin an nauya ya musu ga abin nan wannan biyan tara da suke yi wato akwai wani abu da kake ja ku kawo in na karantar da ku wannan ya musu nauyi har suna ce ba za mu karba ba am indahumul gaibu am indahumul gaibu am inda humul gaibu koko suna da ilimin fake wato sun san abin da a cikin lauhul mahfuz wa hum yakatubuna suna rubuta da gare shi wato wani suna rubuta ma ya kuluna abin duk abin da suke faɗa na cewa kai mahaukaci ne ko kai ƙarya kake yi ko kai menene sahir wa yahkumuna bihi suna hukunci da shi wato rubutowa sun kai daga lauhul mahfuz suna hukunci da shi wa yastaganuna an an ilmika su wadatu daga barin ilmin ka suna da nasu kenan kun gane ko wato babu wa ba da an alƙa alaihim hadhihi asila as-sab'a bayan an ambata musu an jefa musu waɗannan tambayoyi ba an yi ta tambayoyi ba waɗanda ba su ibada ansa to lil irshad lahum don shiryar da su walil tabi'i kuma don zargi walil kuma da zargi ga li wato hukunci ɗaya ne da ka ba sun dogara da wani ilimi ba to bayan an jefa musu waɗannan tambayoyi sun kasa ansa amara ta'ala nabiyahu bit tahammuli was sabri sai Allah ya umarci annabi shi hankuri hatta ya tiya waƙatun yurshiduhumullahu fi har lokacin da zai Allah zai shiryar da su kada ka bari yayi abin nan ya hankuri har lokacin da Allah zai shiryar da su fa qala yace fasbir rabbika wala takun sai Allah ya ce ma annabi fasbir kai hankuri ya Muhammadu ala tahammuli azaqamika bisa ga daukar wahalar mutanen da eh, mutanen ka suke azama li hukumi rabbika domin hukuncin ubangijin kana yace ka ciyar da su kun ga fihim bil imani wato abin da hukuncin ubangijin kada imani gare su annahum qalsab eh, li'annahum qalsabaka an tashabbu an tashabbahu bi ashabil janna domin ya gabata na cewa an sifanta su da ashabul janna za su yi bannan da za su yi sannan bayan kana a yi musu abin da za a yi musu na musiba su yi nadama su ko musu imani ko ba haka ba Allah ce tara kawata gona wadda ta kone bi su yana saboda sabanin sa da sun kai nadama alama fara da min bisa ga abin da ya gabata daga gare su sun maraja ila ilala sannan su mutane sun ka komo ga Allah wa sabahu sun kai mai tasbihi wa kadhalika ahluka haka nan mutanen ka sayarjiuna za su komo ya sabbihuna Allah suwa Allah tasbihi hankuri komi sun kai ma za su komo kun gane ko kuma an ka ce masa wala ta kun ka sahibul hutu kada ka zan kamar mai kifi wane ne mai kifi shine yunus alaihi salam da yawa mutanensa gargadi yayi ta yi yayi ta yi suka ki sai fushi ya fita aka ce ma annabi kai kai haka nan don shi ba ya mai alkawali za su musulunta ba kun gane ko a kai an yi ma alkawali mutanen ka za su ko musu bika saboda aka yi hankuri ka zan kamar shi kun gane ko wato abin nan ai la takun haluka ka halihi kada halin kai zan ka banna shi au tuka ka qissatihi ko ko labarin kai zan ka banna shi izna da ga yadda kissa shi take izna da ho makazu lokacin da ya kire ubangiji da arabahu wa ko makazu shi wato da yayi ta gargadi ga mutanen sa sun kaki shikenan sai ya fushi ya bar su ni zan zama da waɗanda ba su son Allah na yi kira na shirye da su sun ki sai ya bar su tun ba ce masa tafi ba domin annaba ba su yin abu sai an ce ku yi sai ya tafi ya shiga jirgi don ya ketare ya tafi ya samu wasu mutane shikenan sai jirgi ya tsaye da shi akan ruwa an ka ce wane ne akwai wani bawa wanda ya gudano jirgi in ya yi tsaye na alamar wani bawa ya gudano ne wane ne to bai da malin shi bawa ne ya gudano sai an kai kuri'a kuri'a ta fada akan shi saboda sai aka ɗauke shi aka jefa cikin ruwa da aka jefa cikin ruwa abin nan kifi ya same shi ya haɗe wani ƙaton kifi ya haɗe shi kun gane wani wasu na cewa shi ake nuhi da nunu din nan ah, to shi kenan da kishi ya haɗe shi sai ya kire ubangiji ya shi ya ubangiji ni ne zalunci ni ne zalunci kaina kun ga kama da masu abin nan masu gona kuma to kamar yadda an ka ce mutanen annabi za su zan kamar masu gona to kai annabi kada ka zan kamar zunnuni kun gane ko don haka wato annabi sallallahu alaihi wasallama ke ga imuna gargadi kada ku ɗauka na hizin kun gane ko kun ga wannan akwai wani hikima ciki wato abin nan kada ku kada ku yi tsammanin annabi yana da na har ku ce na fi shi kun gane ko to wato lokacin da ya kira alhali yana cike da kushi fi badan da ku cikin cikin kifi laula yace subhanaka inni kuntu minadh zalimin la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin ku diba wannan musiba in ta sami mutum kuma duk da haka bai manta da Allah ba ana yana ta ana gurza cikin ciki kamar yadda ake gurza abinci jama'a daukaka eh laula anta darakahu laula anta darakahu ni'matun ذرته لنبذ بالعراء وهو laula an ne mutum ba don da wata ni'ima ta riske shi ba min rabihi daga ubangijinsa ba don da wata rahama daga ubangiji ta riske shi ba lanu da damun jefa shi daga cikin cikin kibil ara'i wato ga ƙasa wadda yake ba komai ciki wa huwa mazmu yana wanda an ka zarga lakin na hu rahima amma an yi tausayin shi wannan da gairu madmumi an kai jifa da shi alhali ba wanda ake zarge ba zargi ba wato da yace subhanaka la ilaha illa anta inni kuntu minaz zalimin sai kifi yaji kamar an sa masa wuta cikin ciki kuma bai yi amansa nan cikin ruwan ba balle kuma ya tashi rasa iyo sai yayi ta gudu har ya kai bakin ganga bakin gaba nan yayi amansa da yayi amai kuma abin nan karkashin abin nan ga fili nan da nan kuma sai Allah ya fidda a kankana ta hito ta yi ta yi ya'ya ya samu yana ci kun ga shi a maganin wanda ya ciwo abin nan ya yunwa abin nan ciwo ciwo abin nan na ƙaha sai wannan ya shi a magani kuma bayan haka nan tana kore kuda balle su to su dame shi to saboda ka an kai jifa da shi ba ga ƙasa wahintatta ba kuma ba an jifa da shi yana wani abin zargi ba sai an ka ƙi tausayinsa don duk da haka dai kada ka zanka ka bashi kun gane ko to kai ta babu rabbuhu bai ta bahu rabu sai ubangijin sai zaɓe shi da annabci domin wanda an ka zaɓa da annabci Allah bai kinsa daɗa faja'alahu ya sanya shi min salihin cikin mutanen kwarai an anbiya annaba alkamilin cika kufi salahi bayan haka nan ya koma ga mutanensa ya ya ci gaba da shiryar da su ko da ya tafi iska sun musulunta kun gane ko to saboda haka an kace ba annabi kada shi haka nan ya iske mutanen sun musulunta bayan ya sha wuya kun fahimta to ci gaba يكاد الذين كفروا ليضربونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو وما هو إلا ذكر للعالمين abin wa ba da amana Allahu nabiyahu an yakuna ma'a qaumihi ka sahibul hut bayan da Allah ya hana annabinsa ya zama tare da mutanensa kamar yadda mai kifi ya zan tare da kamar wato Yunus ya zan tare da mutanensa fi adami sabr ga rashin hankuri sallahu ta'ala sai Allah ya ɗebe masa kiwa ce duk abin da mutanenka ke yi ma din nan kun gare ko wa alamahu annahu inna ma yashhaduna al-ayati allati ja'a biha hasadan duk abin nan da suke yi ma kada ka damu koye suna nan suna girmama ka sun san kai mai gaskiya ne kuma sun san ayoyin Allah gaskiya ne ille abin da ɗaya suke cewa in mun ka yarda da shi kenan gidan bani hashim sun yi rinjaye mu muhammadu kenan ya zo sarki a kanmu shi dai ne kawai amma cikin zuciya suna nan suna girmama kawai to ba aibanta ka suke yi ba eh? suna musu wato abin nan inna ma ya shaɗu na al'ayati suna musu ayoyi allati ja a biha inna ma ya shaɗu ba ya hajjadu ba ya hmm. faƙala ya ce kuma abin nan jihar musu mutum ya san gaskiya ya ƙi don wani nufi ta ci gaba wa iya kadun da zina kawaru to bayan haka nan kuma ba cewa an kai kenan sun san annabi gaskiya ne yake yi ba shine an kace wa iya ya kadun da zina kawaru ya zuku na kawata waɗanda na kafirta waɗannan da na kafirta suna kusa da ya zuku na kamar su kayar da kabi amsarin daga nasu ko wannan su yana nan yana ganin shawarka har in ka taho kowane zai kafa ido yana dibi ka su kayar da kai suna shawar ganin ka amma hasada ta hana eh, lamma sami uzzikira ko kowane wato har suna ko su kayar da kai ga wurinka don kallo lamma sami uzzikira lokacin da sun kaji qur'ani in kana karatun qur'ani kowane dimewa yake yi bayan haka nan sai su rasa abin da za su yi sai ce ce innahul majnun maukaci ne <laughs> don su samu sauki <laughs> kawai kun gane ko wa ma huwa illa dhikrun lil alamin a'a wato abin nan qur'ani bai zan sihiri ba ba shi kuma annabi ba mahaukaci bane illa dhikrun fa ce abin nan wa'azi ne da koko daukaka ce lil alamin ga duniya daukaka ce ga duniya duka ga aljannu da mutane la ya hadisu bi sabihi abin da ya zan daukaka ga mutane ko abin da ya zan wa'azi ga mutane su samu ilimi bai zama hauka kun gane ko innahu dhikrun li ammati khalqi wato zikiri ne ga dukkan halitta Allah ta'ala wala ya ta'atahu illa man kana akmalan nasi aqalan saboda haka mahaukaci ba zai ba zai taho da shi ba ba mai iya dauka shi sai wanda yake yahi kamalan mutane ga hankali wa amna wa amtanihim ra'ayin wanda yake su karhin ra'ayi shi dai zai iya zakuwa da shi kun gane kun ashe kun ga an da ma annabi rai duk abin nan da ake yi ma ba wai na abin nan cikin zuciyarsu sun rena ka bane a ga yadda kake gare su kun gane ko ibtada ta sura sura ta fara bi nabil jununi an annabi tun harko ta kore an hauka wa izbatin ni'mati lahu ta tabbatar da ni'ima gare shi wa basharahu bi islami qaumi sanan tay mai bishara da cewa mutanen za su musulunta wa hatama bi nabil jununi an sanan kuma ta kara ta cika da cewa ba mahaukaci bane ta kore hauka gare shi wa azbata lahu risala ta tabbatar masa manzanci ba manzanci na mutanensa ɗaya ba al'alamiyya duk duniya gaba ɗaya ba na kaduna ɗaya abin nan na duniya gaba ɗaya ba na makka ɗaya ba aka bada ni'amin lahi allati atahu iya wato wannan ita ce mahi daukakar ni'imomin Allah wanda yake Allah ya bashi wato ga duniya gaba ɗaya an kai ba ga mutanen makka ɗaya ba akwai bishara ta yi wannan sura babbar sura ce ah, alhamdulillah aya ta 20 da bakwai ishirin da bakwai ƙala eh, ausa ɗahu ai khairun mu alam eh, kenan alhamdulillah za mu iya ci gaba ci gaba eh. To wato ita wannan suratul haqa makka ta sauka hiya ihda aw ithnatani wa khamsuna aya aya 51 ce ko 52 wa mawdu'uha ra'isi abinda take karantarwa izbatu da'awati al-haqati thabita tabbatar da kira wanda yake tabbatatta domin wato kiran Allah tun a abin nan tun lokacin Adam da yake alastu bi kira ne yana ana ta ko karrarawa wa hiya da'awatu ila Allah shine kira zuwa ga ubangiji tabbatacce wa tauhidi da kada tashi fil uluhiyyati war rububiyya kada tashi ga cewa shi da yake bada dokoki kuma shi da yadda komi wa nabi eh, ayi nau'in min min musharakati lahu duk abin da yake zai tarewa ga Allah a kore shi ta'ala fihi fihi ma wato cikin abin nan eh, cikin cikin rububiyya da uluhiyya wannan shine su abin da sura za ta karantar bismillahir rahmanir rahim alhaka kira na gaskiya kun gane ko wato wani a kiran gaskiya shine la ilaha illallah allati da abi hal anbiya nasa ila Allah da ita da wannan la ilaha illallah annaba sun ka kire mutane zuwa ga Allah kun gane ko malhaqa menene ka san iyakar girman wannan kalma wannan kira ka san iyakar shi wato don girmama al'amarin shi wa ma adraka ya sanar da kai haka menene wannan kira babba wanda a ce ziyarar ta'zimin da sha'niha kun gane to ci gaba to komi na nan kira ne wanda ya karbawa ga musibar da ta yi kazzaba samud samudawa sun karyata hakanan adawa sun karyata bilkari a kira wato kira kira na ƙarshe bidda'awatil haqa li annaha taqra'u qulubal mushrikin domin da duk an kace la ilaha illallah duk sai su rigita kun gane ko ta kwashi zukatan idza du'u ila kalimati la ilaha illallah wa tarki ma siwa hada bana abinda ba ita ba min diyanatihim al-batina na addinin su wanda yake ba da kyawu ko kuma wato abin nan kira na abin nan busawa ta biyu lokacin da an ka tashi kaga sai su rigita kuma duk kira ne na Allah guda sai dai yana ta tajaddudi kun gane kun to ci gaba fa amma samuda amma samudawa waɗanda sun kaci karɓa kira wa uli ku bi dagiya sai an ka halaka su da tsawa wadda yake mai ƙetare haddi ai al da haddi fi shidda an kai mu tsawa guda da sun kaci karɓa kira sun ka halaka to wa amma wa amma أما amma su kuma adawa da an ka kira su ƙi, fa'uli ko an ka halaka su da rihin sarsanin da iska wanda yake mai tsananin sauti atiya wanda yake mai tsananin karfi daga ata ya keta ya haddi ga karfi ai qawiyatun shadida ala adi mai karfi akan adawa ma shiddatin wa quwwatin ko da yake mutane ne masu karfi amma wannan iska ya fi ya fi su hmm. atiya mai tsananin ƙarfi eh ba ati ba ba atiya ci gaba فَتَرَى الْقَوْمَ sakharaha alaihim wato Allah ya kore iskan na akan adawa wato arsalaha bil quwwati wal qahri an aiko da karfi alaihim akan sab alayalin wato dare bakwai wata mane ta ayyamin da kwana takwas wato dare bakwai da kwana takwas ana ta musu wannan iska mai tsanani awwalu ha min subhi yawmil arbi'a farkon yini wato daga asuba ta ranar larba li thamanin baqina min min shawwal har zuwa ga um, kwana bakwai wanda ya saura daga shawwal wa kana fi ajaz shita wannan karshen dari jaura jaura eh jaura sai da shanu eh, jaura kuma jaura eh to jaura iska mai eh, mai tsanani jaura kuma korasu akai asha kusuma ko wato jere waɗannan kwanuka jere fatar alƙawma fiya sar'a sai kana ganin mutane cikin wannan iska mai tsananin sanyi sar'a sun faɗi ko halikina suna halakaku ka annahum ajazu na khalin khawiya kamar dai su guntayen itacen da bino ne waɗanda yake sun faɗi wato kwance ko wani mutum ga shi kamar guntun da bino ya kire ya faɗi fa hal tara lahum fa hal tara lahum min baki kaga saura gare su babu to abin da yasa an kai musu wannan don sun ki karba kira ne ba kun gane wal jawabu la babu saura wa jaa fir'aun wa jaa fir'aun bayan haka nan kuma fir'aun ya zo wa man qablahu da wanda an gabanin sa na al'ummomin da na gabata ko kuma wa man qibalahu da wanda a tare da shi sojojin da a tare da shi da karhin sa da komi yake karba kira wal to haka nan mutanen ludu kuma waɗanda ke kasar su an an birkice ta da an ka kira suka karba kira an kan abin nan su su sun taho bil khati'a da lahi babba wato kullun qur'ani ya ce khata'a wato yayi zunubi babba yayi da gangan kenan amma ya ce a khata'a wato ya kuskure la tu'akhirna in nasina aw akhata'na amma khata'a wanda yake um, um, ismul fa'il khati da gangan yayi kun gane ko to fa akhadahu wato fir'auna da wanda aka tare da shi da mutanen lut waɗanda sun ka taho da duk sun taho da babban laifi su fa asau rasulullahi rabbin sun ka saba ma manzon ubangijin su wanda ya kire su wato kenan suka saba ma lutu kuma suka saba ma musa fi takdhibid da'wati al-haqq qaryatawar eh, kira wanda na gaskiya wa akhadhahum akhadhatan rabi'a sai Allah ya kama su kamu wanda yake mai ƙara tsanani kullun kullun wato karuwa yake yi rashi ne rabi'a inna lama da garba to ku waɗannan jama'ar da ai yanzu ku tuna na lama daga ma lokacin da ruwa ya ƙetare haddi wato lokacin da abin da nuhu ya taho da kira tabbatacce dangin uwayenku sun ka karɓa ko sai mun ka taho da ruwa wanda ya ƙetare haddi hamalna ku mun ka ɗauke ku mun ka ɗauki ubanninku idan an tun fi aslabi domin suna kuna cikin tsatsonsu kun gane ko mun ka dauke ku jari jariya cikin jirgi ku tuna ni'imar da mun kai muku an kashe eh, bafannin ku da sun kaki karba kira ku kuma da uh, ubannin ku sun ka karba kira mun ka dauko ku cikin jirgi eh, <laughs> to mm, asafina allati amala hanuhun wa naja ko wa najahu wa man kana ma'ahu shi ya cike da wanda tare da shi ha ciki wa gari karba ku na saura sun ka sun ka nutse ku tuna wannan fa kada ku ki karba kira yanzu to ci gaba لنجعلها لهم To wannan aiki da mun kai mun ka tsar da ku cikin abinan mun ka tsar da ku cikin jirgi linaj'alaha don sanya wannan ai tsar da mu'minai da mun kai da halakar da kafirai da mun kai da ruwa waɗanda sun ka ta kira na tabbatacce wannan don sanya shi lakum kira ce zan wa'azi gare ku kullun in kun tuna wanda yake karbawa ga da ake masa wata hiya udhunun wa'iya sannan kuma kunne mai har da cewa ta tsare wannan abu kun ji an yi haka nan ko to ku tsare cikin kunnuwan ku don ka abin ka ku saba mu kira ana cewa wa'a ya boye abu cikin rai kamar jikka wal iya wal hibzu fil wi'ai kun gane thumma zakara fi ma ya yati wato sannan ya ambata ga abin da attafe a hawali yawmul qiyama halayen ranar kiyama wa kaifa yanqasimun nasu yadda mutane ke kasuwa bin nisbati lin qiyadihim lid da'wati al haqa ranar kiyama in ta tawo za fi ma yati wata zai ambata ga ga ayoyin da attafe halayen ranar kiyama wa kaifa yanqasimun nasu kamar idan kuma yadda mutane sun ka kasu bin nisbati lin qiyadihim lid da'wati wata haqa wato in an ka lisafa su ga abin nan ga kasuwarsu ga wanda ya karba kira na gaskiya da wanda a duniya wa adam in kiyadin la da wanda yake bai karba bai karba kira ba fa qala ta'ala fa idza nufiha fa نفخ في to fa idan an fi suri an kai busa cikin kaho kun ga shi ba kiran ne ya an kai busa cikin kaho na batun wahida busawa guda wato ita ake ce makari a ta karshe domin waccan na farko in an yi wato abin nan kira ne amma ran ɗaya aka kira ya sai jikunkuna su mutu sai kowa ya mace a zauna wajen shekara arba'in shiru sannan ba aka ai kira na biyu har da jikunkunan kenan da haɗa su wato ya an kai wannan kira na biyu na batun wahida kun gaba ambaci na farko ba don ba mu da wani tasiri nan wannan na biyu nan ne muke dan tasiri mu tashi to in an kai bushi cikin kaho na batun wahida wato lil fasl bainal khalaiq don abin hukunci tsakanin talikai wahiyar sani ita ce busa ta biyu wa humilatil ardu wa humilatil ardu wal jibalu dakkana wa humilatil ardu an ka dauke kasa wal jibalu da duwatsu fa dukkata da wahida an ka nike su nikewa guda wato duwatsun da a ciki da farango da menene duk an ka maishe su bai guda fa yawma idin wato har duniya kenan ma ta karba kira ita ma kanta to fa yawma idin fa idin a ran nan waqatul waqi'a mai aukuwa sai ta auku wato ranar kiyama kenan wato ran nan ne ake bambantawa ga wanda ya karba kira da wanda bai karba kira ba wan shakatis samawa shakatis samawa fa a idin to wannan kira da ya na biyu sama ma wan shaqati sama sama ta tsage wa yau mai idan wahiya ita sama a nan mai rauni ce mala'iku su sauko wal malaku wal malaku ala arjasha wa to wal malaku sannan mala'iku ala arja'iha bisa ga sasannin sama su yi ta saukowa wa ya hamilu arsha rabbika wa qahun yawma idan samaniya a ran nan wato mala'iku takwas suna daukar al'arshin ka akan su akan mala'iku almazkurin da aka ambata kun gane ko awamin sufin wato ko ko safin mala'iku takwas suna dauke da al'arshi abin nan sama ta tsage duk mala'iku sun sauko mutane an tara sun li guda ƙasa an mashe ta sahu guda kowa ya karɓa kira dole shine babban kira na kira busa ta biyu hmm, ban tsoro don yau mai yau mai idin tura don ana gitta ku wato gashe sabi la ta tahfa kun khafiya duk abin da yake zai koye ba zai koye ba nan ga Allah min sara'irku na asiranku na cikin zuciya lati kuna wanda kuke boyewa ya boye su fi duniya wa tadhunnuna annahu la yatalu ala kuna zatun ba wai iya sani ba wanda ya sani Allah bai sani ba to ran nan ba abin da zai boyu aw la takhfa ala ahadin uh, khafiyatun ko ko ran nan wata mai koyewa daga cikin asiranku ba ta koyuwa ga kowa komai abin da kun kai ba ga Allah ba ma kowa sai ya gani allati min haqqiha an tahfa wanda yake haƙƙin su ta boye fi dari duniya a lokacin duniya domin kun yi boye to wancan lahira sai a bayyana gashi an rubuta a abin nan dama akwai kasar yana nan yana dauka sannan bayan kan yanzu an rubuta karanta hadha min al ahwal wannan wajen tsorace tsorace wa ma min jihatul hisabi wajen hisabi wanki samin nas da kaso mutane ila ta zuwa ga kashi biyu fa qala ta'ala wajen tsoro ga da abin yake to wajen kaso mutane fa gashi nan fa ma mun mutiya to fa ma man uce kitabu amma wanda an kaba littafin sa bayan an yi hisabi an gama wanda ya karba kira da wanda bai karba ba to wanda ya karba kira da shi an ka fara wanda an ka ba littafin sa ga hannunsa an ka ce ga littafin ka na hisabin ka ka karba kira duniya an ka ba shi ga dama ya kulu sannan ya ce yana nuna ma sauran jama'a danginsa waɗanda sun kai fasin tare ya ce ha umu ƙarar kitabu ku amsa ku karanta littafi na wato yana murna ga digiri na na samu ga satifikat ɗina ikira ku kitabi ku karanta littafi na wannan ta nazari ha umu ƙarar ku amsa ku karanta littafi na na karɓa kira sosai wa huwa fi shatu eh, <laughs> amin hmm. wa huwa dama ni na yi zaton wato na tabbata a ni laƙin hisabi mai gamuwa da hisabi na ne don haka na karɓa kira kamar yadda Allah ya ce gwargwadon iyawata wa huwa fi ishatin radiya wa huwa shi a ran nan fi ishatin yana cikin rayuwa radiya wadda yake yarda da yarda bi hasa ibuwa mai ita na yarda da ita wato yana nan shi na cikin natsuwa hankali ya samu satifika sai samu aiki aljanna <laughs> da zaba <laughs> eh, fi jannatin fi jannatin aliya cikin aljanna wadda madaukaki a wurin ta madaukaki ne li ana fi sama isabi'a cikin sama ta bakwai take wa murtafi'a aidan kuma madaukaki ya fi daraja ga darajoji wal amniyati da gine gine wal ashjar da ce wuri madaukaki kun gane ko don akwai jin daɗin ciki ana cewa gida madaukaki na cewa wato akwai ni'ima ciki mu ci gaba waduhuwa daniya itacen ƴaƴan itace da na kusa suke ƙariba ya tanawalu hal qa'im wal qa'id wal muntaji in kana tsaye kana ɗiba ka ci in kana zaune kana ɗiba ka ci in kana kwance kana ɗiba ka ci ba sai an kawo ma ba eh, eh. <laughs> fa yuqalu lahu كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم a ce musu kuma kulu wa sharabu ku ci ku sha hani an da jin daɗi bima aslabtu saboda rancen da kunka bayar fil ayyamil khaliya cikin kwanuka wannan shuɗe da kunka karba kira abinda kunka bayar rance to ku ci yanzu ga ga sakamako an biya ku eh ba sauran tashin hankali Allah sa mu ciki to wa amma man utiya فيقول يا ليتني لموت بذنبي تو غانا بيو wa amma man ute kitabu wanda an kafa littafin sa bishi mali ga hagunsa ya ke karba kira na duniya yanzu an yi hisabi abu ya lalace ya fadi bai ci jarrabawa ba saboda haka yanzu a bashi mika dama ce a an ki sai shi kuma ya ba da hagu sai a kama hagun a tura cikin kirjin shi har ba ya karba haka ne a bashi fa ya kulu ya lati ni na bude kitabi ya ni ko baba da litafi na bayan na hana litafi da kuka ya ce shi ba bashi ba ko hacce kenan bai son a gani <laughs> walam adani walam adani ma hisabi ni ba san hisabin da an kai min ba kun gadi ya sani abin da bai son aji hmm, kamar yan makaranta in ya fasa zai kawo ma in bai ba sai ka ga rike ya amin ya laita ha ya ga dai koyo abin bai yiwa ya ce ya kai ton da hali yake da dai ya zan da na mutu dai da ya yi min daɗi da ta zan bai kashe ni in rasa raina gaba ɗaya ba ta yarda ni ba da ya yi min daɗi ma a ma gana anni maliya dukiya ta da ni tara a duniya wadda ta hana ni karba kira ba ta wadatar da ni da komi ba hmm. halaka anni sultaniya ikon da agare ne na duniya ne ya sa ni ki karba kiran Allah halaka anni wato ya bace min ban gan shi ba kun gane ko to sai a ce bayan ya yi wannan ƙarerayi duka ya yi nadama kuma sai a ce wa mala'iku fazuhu ku kama shi eh kwarai fagullu ku kokunce shi ku gama hannayensa da wuyansa da abin nan ki unki fil gulli cikin mai a daure sun marjahima sun marjahima sallu sannan wutar jahannama ku kone shi ita wato kenan ba wata wuta bai sai dai ita sun mafi silsilata sada cikin sarka makamunta tsawonta sab'una zira'in kamun saba'in na kamun mala'iki fasluku ku sa shi cikinta ai adkhilu ku sanya shi ya ciki ba da idkhalihin nar ba an sa shi cikin wuta walam tabna ilfa'i to wannan kenan ga wannan wuta na kuna shi a ce kuma cikin wannan sarka kuma a sa shi don kada ba shi sura shi sanyi to don me an kai masa wannan musiba ثم ذكر تعالى اسباب الكفر بما تلمنه الدعوه الحق واتو سببا كافرتي ga ƙin karɓa wannan kira na gaskiya faƙala abin da yasa an kai masa haka nan innahu kana la yu'minu billahi azim wato ya zan bai imani da Allah wanda an mai girma ay eh, alkafir alladhi yuda kitabu bi shimalihi ya zan ba imani da Allah wanda an mai girma shi yasa wannan abu ya same shi yanzu ake faɗa muna nan don kan mutu eh mina ne to ci gaba wala ya hudu wala ya yahullu ala ta'amil miskini kun bai kwadaitar da mutane ga ci da miskini in ya gaza a ci da miskini sai ya ce kore su kar ka abin kun gani ko cewa kar a kore a hana su ba da hi ai musu gida amma kada a ce a hana su hmm. la ya hamilu nafsu bai dauka kansa wala yahduru gaira wala wala ya yuharidu gaira kun bai kwadaitar da wani ala bazli da abin bisa gaba da miskini abinci ga miskini wa udifa lil miskini li annahu haqqun lahu an ce da abincin miskini domin haƙƙin sa ne yastahiquhu min al domin shi miskini ya cancanci wannan haƙi daga wadatattu min limni tilka kalimatil haqa wannan kuma yana cikin abin da kalma ta kira ta gaskiya ta kunsa wa man tarakahu kafara biha duk wanda ya ci da miskini kamar ya kafirta da kiran kenan ma'aci da su daban kuma su daban a tara wuri guda daban eh amma kalmar ta gaskiya ta rakunsa. waɗanda ke yawon nan ta hmm. su ba su ne aka ce masakinu da ake ci da ba ya kamata a tara su wuri guda a ci shi su daga baitul mali haka ne eh kuma kuma ba da kuɗi daga bai sulman da ci to wanda bai yin fa kuma bai bada haƙƙin nasu wannan shi zai ji ne muke magana to walaysa lahul yawma to ba shi in waɗannan abubuwa da shi a sababin kin karɓawa shi kenan ko falaisa lahul yawma hakuna hamiyu to saboda haka wato bai da wani masoyi a nan yau lahira babu wani masoyi gare shi karibun yan tafi bihi ba da wani masoyi wanda zai amfani da shi to ci gaba wala ta'am bai da wani abinci ku ba ba wani abinci da za a bashi sai dai na wani abinci gislin kun san gislin ko menene ruwan kurji na mutanen wuta aw shajarun fiya ko wani icce ne mai wari la yakulu la yakulu ba mai cin wannan icce ko ko waɗannan ruwan kurji gislin illa al sai masu laifi kafiru waɗanda yake abin da masu kure masu laifi huwa khadun ko min babi alima khadun kun kullun qur'ani yace khata yayi laifi kenan a khata shine ya kuskure wato kenan yayi yayi da gangan fa hu gaira mutaqom dan an ce a khata'a fa hu gaira muta'ammidan amma khata yayi muta'ammidan ثم أثبت فيما يأتي أن القرآن هو نفس الدعوة الحاقة الثابتة من عند الله أبين أتفي يا نون كينا القرآن أين هي شين كيران addawatul haqa ga sifa shi na ci gaba Allah ya rantsuwa ya ce ba sai na yi rantsuwa da abin da kuke gani ba wa malatun shi da abin da ba ku gani ba sai na yi rantsuwa da abin da kuke gani koko da abin da ba ku gani ba koko abin da kuke iya fahimta da abin da ba ku iya fahimta ba sai na yi rantsuwa ba ku shi wannan ƙur'ani wanda yake ya kunsa kira abin tabbatacce wato lalle ƙur'ani ne abin karantawa maganar manzo ne mai daraja wato ai hu risalatan anillahi ya faɗe shi manzanci da manzanci daga Allah wa wasafa rasul bi karimi yace abin nan manzo mai daraja ai alallahi mai daraja ga Allah ko huwa gayatul karam shine a ce yana da daraja ga Allah allazi huwa al-abdu ko al-bu'du shine nisanta an masawi'i akhlaqi daga muyagun halaye wa huwa muhammad sallallahu alaihi wasallam wa kaunuhu kariman ala allah yamna'uhu an yansiba al-kadhiba ila allah ta'ala da an kace maganan manzo ce mai daraja ku diba in manzo mai daraja ne an aiko shi ga wanda ya ba shi daraja yana yi wa ya ƙara wani abu domin ya ƙara wani abu zai hidda shi ya rasa darajar kenan ashe kenan wannan ya nuna qur'ani kamar yadda ya fito daga Allah haka ya zo muna babu ƙari kun gane ko eh. Eh? ba ba ya rage wani abu bai tsoron ya kara a arshin to ci gaba وما هو بقول شاعر to kuma anan a jingina ga annabi yayi a jingina ga jibril domin jibril haka yake kamar abin nan manzo ne daga sarki zuwa ga daga sarki zuwa ga hakim kaga hakimin da an kama shi zartarwa zai yi an kai masa don ya zartar shi ko wannan daukowa ɗaya daga nan ya kai nan kun gane ko ashe kenan wanda an kai ma ya fi daraja don shi ba kaiwa wa zai yi ba har zai yi kun fahimta ko wa ma huwa bi qawli sha'irin saboda ka shi qur'ani ba maganar mawaki bace kamar yadda kuke cewa ku wanda ku yarda da qur'ani ba alila ma tu'minu imanin ku haka dan ne ai li ina da kullun tsaurin kan kudu da hurin farki bayanin qur'ani wa shi domin akwai bambanci tsakanin qur'ani da da waka to ci gaba wala bi qawli wala da qawli kahin kuma qur'ani ba magana boka ba ce a ƙalilan ma zakaru amma tunawar ku kaɗan ce ai a ahwaluhu ko an na hawa tana tunawar ku cewa halayen annabi abin nan sun saba ma hanya boka tunawar ku ga wannan abu kaɗan ne wa anna ma'anil qur'ani tunafi ma'anil kahana kuma ma'anonin qur'ani sun saba wa ma'anonin magana mai bokanci tunawar ga wannan kadan ne alqira'atu bi ta'fil fi ilayhi wa fi qira'atin lil yadi fihi ma wa ma yu'akkidu lil kum lil qillati ma yu'akkidu lil qilla wa kadan ne wal ma'ana annahu amanu bi ashiya wa ga ma'ana sun yarda da ƴan abubuwa kadai in yayi daidai da son zuciyar ce eh in an ka saba wuce a'a ya ya ta da hankali kun gane ko tazkuruna ha mimma ata bihi nabi sallallahu alaihi wasallam min khair wasilati na alkhairi da sadar da zumunta da kamewa kai falam tuguna anhum shay'a wannan dan abun kadikin imanin nan kadan da wanda sun ka yarda da shi bai amfani da su da komai saboda haka in mutum yace ina sallah ina azumi amma sauran ayyuka in yadda nake so wannan sallah shi ba ta da ba ta komai ba ta amfani da shi ba komai ko da guda ya bari yace wannan kan ina yi yadda ni ga dama duk saura dari in ka ce guda ba kai da sun ɓaci amma ɗari ɗin nan in kayi guda kace shi ɗaya nake iyawa sauran Allah ba da ikon cikawa duk sai a cika ma kun gane kuma wannan qur'ani saukarwa ne daga ubangijin talikai kama huwa bi lafzihi wa ma'anihi da lafzinsa da ma'anoninsa laysa li ahadin illa lahu fi shay'un ma cewa abin nan um, qur'ani ko ko magana Allah babu takadiri babu tafsiri babu wannan duk abin nan baya da kyau yadda ya taho ga Allah haka ya taho har yanzu na. wanda an ka ce da annabi ya faɗa wata magana Allah ya jingina gare ba da kasashe maganganu kala anna malam ya samu wata kalma ya dan soka ciki wanda yake ba mu mun ka faɗa ba da shi ya kaka la akhazna minhu to ci gaba wato da ya dan kaka wani abu ya soka ciki da gangan la na min bilin da mun kama shi da dama hannu mai karfi bil quwwati wal qudrah da mun kama shi da karfi sun malaka zana sun malaka zana min hulwatin da sai mu yanke masa kuma laka wadda za ta hada kwakwalwa da sauran jiki niyad al-qalbi ita ce abin nan kawar ta hada da zuciya da abin nan da da kwakwalwa wa huwa irkun muttasilin bihi idan ma mata sahibu yanka yanke shi mai shi sai mutu sai inda ya ƙara wani abu mun ka kama shi da dama za mu yanke wannan duk da gare shi wa ma minkum min ahadin to da kuma da duk kun taru gaba ɗaya don ku tsare shi daga gare mu ba ku iyawa kun gane ko ba mai iya ba ku iya tarewa abin nan yi mai azaba da gare mun ya kaka wani abu li anna ahadan fi siyaqin nabi bi ma'an al jami' dan ka ce hajizin ba cikin ku duk da kun taru ku don ku tsare shi ba za ku iya ba kun hanta ko wannan ya nuna kenan qur'ani yadda an ka kawo mu annabi haka ya kawo mu shi ba da ya kaka ya kara komai ciki ba wa innahu lalle shi qur'ani wanda yake shine kira na Allah da tazkiratul lil muttaqin kuma wa tunatarwa ne ga masu tsoron Allah ba yanzu an ka fara yi ma shi ba tun zamanin Adam an yi ma ka karba sannan kuma kowane annabi annabi zakwa yake ya kira mutanen sai tunatar da su haka nan Qur'ani tunatar da kai ga wancan tsoron kira kun gane amma ba bai tunawa sai masu tsoron Allah amin wa inna wa inna la na'lamu anna wa inna la alamu wato Allah ya ce mu kuma haƙiƙa mun sani lalle daga cikin ku akwai masu ƙaryatawa suki wa hu shi qur'ani hasara ne bakin ciki ne ga waɗanda aka kafire waɗanda sun kaki gaskata shi wato sun kaki karba kira gare kiransa wato ya zan bakin ciki gare su Allah tsare kamar yadda ya zallada ga masu gaskatawa haka ka zama azaba ga masu karyatawa wa innahu shi kuma qur'ani la haqqul yaqin shine gaskiya wadda a tabbatatta ai abin nan lil yaqinin haqq wato ita ce ta gaskiya wa haqqul yaqini fawqa ilmi al yaqini in an ce ilmu al yaqini wato ilmi wanda ka tabbata to haqqul yaqini ya fi abu ya shiga cikin zuciyarka ba abin da zai karkare shi wa qala ibnu abbas huwa qawluka al yaqin wa mahal al yaqin tsintsan eh, wato abin nan dan babu yadda mutum zai iya yi shi ce abin nan ba gaskiya bane ashe haqqul yaqin ne duk yadda ka so kuma abin nan duk yadda mutum ya so ya karkatar da gaskiya duk yadda ya iya dibara da ya faɗa sai ma jahili ya ce je abin da ya ce in kana son a karkata ka faɗi gaskiya in kana son a ta ka mahi mahi balidancin mutane da ka faɗi ƙarya sai ce ƙarya ke ga abin da ya ce eh, wasabbi to bayan an tabbatar da kiran nan na gaskiya an tabbatar da qur'ani yadda yake tabbatacce sannan an tabbatar da waɗanda kiran da waɗanda ba su bi kiran ba da sakamakon su to kai abin da ya samu gare ka saboda Allah ya nuna ya ba da wannan abu ta hannunka ya Muhammad ka yi tasbihi game da girmama ubangijinka wato al'azim wanda an mai girma ai fa huwa a'zamu ni'matin min Allah ta'ala alayka shine mai girman ni'ima a kawo wannan kira a sa cikin hannunka mai

لا إله إلا الله wannan kayar da ke kuma saukar nan tana yin kamar yadda yi kamar da su da mai bayyana da yi ka tura ka kuma wannan za ci gaba har da kamar kuma da sunanka ibrahim kada ka canza ya yi daidai da nan ci gaba da ka gane ɗaya daga cikin ya same ka ya same ka ya same ka ya same ka bayan haka nan ga ƴan littafai na koyon yadda ake da kai to ga shi wannan abin da shi ne a cikin sannan kuma ga da suna Allah ya to Ito kalla ga waɗanda suka ba da sadaka waɗannan mata sun ba da